baka da wani dalili da za ka ambata a matsayin hujja bayan dalili na shawa da ɗa'a da abin da ya danganci doka da kuma umarni na kotu amma ka fahimci idan muna magana doka a kan tsari na abin da ya danganci najeriya idan kotu ta yanke ma hukunci kana da damammaki da tsarin mulki ya baka dangane da ɗa'a ko rashin ɗa'a ga wannan umarni kana da dama ta ɗaukaka ƙara kana da dama ta neman kotu da ta yi hukuncin ta sake bin bahasin al'amarin domin ta yi gyaran huska game da hukunci irin wanda ta yi har ila yau kana da ƙarin dama na neman da dakatar da umarnin da ta yi har ka ɗauki mataki na gaba wannan shine abin da gwamnatin tarayya ta yi a cikin wannan yanayi bisa ga dalilai na jinƙai ba bisa ga dalilai na cewa ainihin ta yi karan tsaye ba ko kuma akwai ainihin rashin da'a ga umarnin kotu. awa bisa wani dalilai aka saki shi Shawari da kuma shi samba da soki a yanzu a wannan lokaci a bisa dalilai na jin kai duk da yake kuma gwamnatin tarayya tana da haƙƙi na ta ci gaba da riƙe su a lokacin da take kalubalantar umarni na sakin su har a kai makura a kotun koli kamar misali shi sambo da soki wajen kotuna ana cewa kusan hudu zuwa biyar suka bada umarnin a sake shi amma ba ji kun ɗaukaka ƙara ba kuma ba ji cewa kun koma kotun nan ta sake duba wannan batun da cewa na a bada belinsa ba. maganar ji ko rashin ji ba ita bace amma abin da nake baka tabbaci a kowane hukunci wanda kotu ta yi a kowace oda wanda kotu ta yi Wanda gwamnatin tarayya bata gamsu da ita ba bata amince da ita ba ta ɗauki mataki ko na neman a dakatar da zartar da umarni ko na neman gyaran huska ga umarni ko na ɗaukaka kara Wasu na ganin cewa kun sake su ne a yanzu saboda irin matsin lamba da kuke samu daga gida daga wajen musamman kan shi shawari a cewa akwai wata takarda da take yawo a kafafen ya sada zumunta wasu 'yan majalisar Amurka sun turo sun rubuto maka cewa ya kamata a mutunta dokokin Najeriya kamar suna gargadi wata idan muku haka ba to ita gwamnatin Amurka za ta yi daukan wani mataki akan ku shi sa aka sake shi shaware kuma shi ma san ba da soke ci albarkacin shawara aka sake shi. To na farko dai karya ce tsagaronta cewa ofishin Attorney General ko kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta karbi wata takarda daga ainihin wasu 'yan majalisa ko kuma wasu sanatoci na amurka har yau magana na da ake babu wata takarda a hukumance da muka karba daga bangaren amerika ita kanta dangane da abin da ya danganci wannan mu'amala kuma ko mun karbi takarda daga eh, ainihin ƙasar amerika wadda ke da nasaba da mu'amala ta shari'a ba ta zama sanadi na ɗa'a ko rashin ɗa'a ga doka ta Najeriya daga ɓangaren gwamnatin tarayya. Sakin waɗannan mutanen ya zo ne ranar da ita sabuwar jakadar Amurka ta zo wajen shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta miƙa masa takardar kama aiki. Wasu na ganin watakila a wannan wajen da ta zo ta tattauna da suka yi ta yi magana a sake shi gaba da sanawa za a sake su. babu wani ainihin bayani da ya hito daga fadar shugaban kasa zuwa ofishin attorney general dangane da abin da ya danganci ita wannan ziyara ko kuma wannan ainihin gabatar da takarda da jakada Amerika ta yi. Me za ka ce dangane da masu cewa samba da soki ya ci albarkacin shawara ne domin kuna jin kunya ku suke shawara amma ga samba da soki da shekara hudu da rabi shi ba ku suke shi ba shi sa ku haɗa su musu kuɗin goro. ba, ba, gaskiya ba ne kowane kes yana da tashi bukata ta daban yana da tashi huska ta daban saboda ka mu'amala ce wadda ta danganci aiki irin na duba irin mu'amala ta shari'a ta ƙasa keɓance bisa la'akari da kowane kes ko kuma kowace mu'amala keɓance ba tare da la'akari da wata ba. Wasu na cewa watakila an sa dai za a ga shi ma zazzaki an sake shi a wannan lokaci shi sai yaushe za a sake za a sako shi. Gwamnatin tarayya ba za ta yi katsalandan wa akan shari'a wadda eh, haƙƙin bibiyar ta haƙƙi ne na jiha. idan dai har kana magana a cikin wannan yanayi abinda ka tambaya wanda kuma za ka nemi ansa a kan shi shine shi akwai ainihin zargi mai karfi na aikata laifi ko babu saboda idan dai har akwai zargi mai karfi na aikata laifi wanda ya yi wajaba a bi bahasin shi ta huskar shari'a to magana kulli ba ta taso ba bale bi ta da kulli saboda ka magana shi ne na zargin aikata laifi akwai zargi mai karfi na cewa aikata laifi kuma ya wajaba a bi bahasi idan da babu magana zargi babu kuma karfafarsa babu eh, to lokacin ne magana kulli ke tasowa da kuma abin da ya danganci mu'amala wadda ta danganci bita da kulle amma idan zargi ya tabbata kuma zargi karfafaffe ne kuma an gabatar suwa a gaban kotu domin mai bahasi to ai magana kulli ba ta taso ba balle bai ta da kullin. In kana maganar zargi ai akwai da dama waɗanda ake zargin su amma kuma ba a gurfanar da su ba waɗanda su ma akwai hujjoji da suke nuna cewar zargin nasu suna da ƙarfi amma kuma ba a yi musu ba sai akan samba da suki wannan ya ƙara tabbatar da wancan maganar zargi da mutane ke yi kenan. kamar suwa. Da suke cewar ai Buhari ya kullaci eh, sama da su. suwaye ne yake da zargi mai karfi ya tabbata a gare su ga taka fahimta waɗanda ba a ga gurfa na suwa a gaban kotu. Eh akwai mutane da dama waɗanda aka zarge su eh, a gwamnatin Goodluck. misalin su sai ima misali ba ne ma bayani akan tawa, amma ina ma magana akan hakikani idan ka gabatar da bayyanannen zargi. Eh. Wani ana zargin shi zargi ya karfafa a ɗauki mataki ba sai in gaya ma cewa a'a ba haka bane ko haka ne. To a minista ai kaga kamar duk wannan abu ne wanda ya shafi shafi ma'aikatar wanda duk kun san wa'inda ake zargi a gwamnatin da ta shuɗe gwamnatin goodluck jonathan da ake tuhumar su kaga kafi ni masaniya da su waɗannan mutanen a baki ɗaya. ba ka wannan labari ba na cewa akwai wasu waɗanda suka kai ne ke kiɗin ka kai ke rawar ka kai ka yanke hukunci akwai su na ce ka bani labarin su domin in baka hukunci in baka matsayi akan wanda ya dangane. a yan watannin baya tun kama wannan gwamnatin taku akwai mutane da aka gurfana a gaban kotu aka bada kuma belin su idan zan lissafo maka zan kawo maka akwai Tahir Dalhatu Bafara tsohon gwamnan jihar Sokoto zan kawo maka akwai a Yuguda tsohon ministan kuɗi da dai makamantansu akwai su da dama an bada belin su amma me yasa shi samba da suke ba bada belin nashi ba. To shi ma an bada belin shi yau da lokaci na bada belin su ma kuma an gurfanar da su a gaban kotu kamar da aka gurfanar da shi. Saboda haka maganar da ta danganci bita da kulli a cikin wannan yanayi dogaro ga misali wanda ya dangance su bata taso ba domin sun yi tarayya da shi da su na abin da ya danganci gurfana a gaban kotu sun kuma yi tarayya ta samun fa'ida wadda ta danganci beli a lokacin da bukata fa'idantuwa da beli din ta kama.